بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة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 ta shekara bakwai, wadda wannan ya daidai da 23 ko 23 ga watan februari shekara ta shida miladiya kafin mu ci gaba da tafsiri za mu rage tambayoyin da ke hannunmu a tambaya ta farko kan waɗanda muka yi ishara a kansu a cikin karatu cewa akwai mutane bakwai a lokacin da Allah ta'ala ya kusantar da rana dab da kawunan mutane to su za a sanya su a cikin inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai tasa to ne ya rubuto takarda yana roƙon a ambaci waɗannan mutane bakwai waɗanda su ba za su sha rana ba a rangoba alkiyama abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa akwai mutane bakwai waɗanda ubangiji ta Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai ta Allah ranar da mutane suka tsaya gaban ubangijin talikai mutum na farko shine imamu na adil wato dukkan wanda ya jagoranci mutane kuma ya yi adalci duk wanda za a ba shi dama ta shugabanci sai ya kokari ya kamanta adalci cikin shugabancin shi bai yi zalunci ba ya kare shugabancinsa cikin hali na adalci ba zalunci ba to wannan shine mutum na farko sai shabun na sha'afi ibadatillah matashin da ya taso ga ƙuriciya ga samartaka amma ƙuriciyar ba ta ɗibe shi kan saban Allah ba ba ta ɗibe shi izuwa ga saba ma mahalicinsa ba ya amfani da ƙuriciyarsa wajen biyayya ga Allah da annabinsa a haka ya girma a haka ya taso har ya tsufa a haka sai kuma na uku shine mutumin da in ya keɓe ya tuna Allah ya tuna girman Allah ya tuna ikonsa shi ne rajulun wato mutumin da wato rajulun zakaran laka khaliyan fafazat aina rajulun zakarar laka khaliyan fafazat aina mutumin da ya tuna Allah shi kadai ya tuna girmansa ya tuna aljanna ya tuna wuta ya tuna tsayuwarsa gaban ubangijinsa haka ɗin har sai da ya kai ga ya sa shi kuka in ya tuna zunubansa ya tuna ayyukansa sai ya fashe da kuka sai na hudu rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da kullun zuciyarsa tana fara da masallaci yakan ji dadi in ya tsinci kanshi a masallaci ya ga bashi da wani abin yi sai ya je masallaci ya zikirin Allah ko ya karanta alkur'ani mai girma yana son zaman masallaci wanda ne na kudu na biyar rajulani ta Fila, mutum biyu waɗanda suke son junansu don Allah sun ƙulla ƙawance ne don Allah sun ƙulla kabokantaka ne don Allah saboda kowanne ya lura kowa yana ƙarfafan kowa kan bin Allah sannan na shida shi ne rajulun da atumra'atun zatu sabin wa jama'a mutumin da wata mace wata mata mai kuɗi kuma kyakkyawa mai matsayi sai ta gayyace shi don ta zane da shi amma ya ƙi ya amsa kiranta ya ce da ita yana jin tsoron Allah ba zai yi zane ba da abin da za ta ba shi na kuɗi ga shi tana da matsayi tana da kyau amma duk da haka da ya kyamace ta don kai ya saba wa ubangijinsa to cikon na ƙarshe shine mutumin da rajulun ta saddaka bi sadakatin fa a mutumin da ya ba da sadaka kuma ya ɓoye sadakarsa hatta la ta'lama shimaluhu ma an ya yaminu har ya zanto hannunsa ta hagu ko hannunsa na hagu bai ma san abin da hannunsa na dama ya bada ba wannan kinaya ce dai akan mutumin da zai yi sadaka don Allah ba don wasu su gani su faɗa ba to waɗannan su ne mutane bakwai waɗanda in ana shan rana a rango ba alkiyama su ba sa ciki Allah zai sanya su a cikin inuwa mun gane wani malami ya mayar da haka ɗin cikin baiti yace sab'atun yudillukumul ilahu bidilliki yawmal qiyamati wal hawa mutafarraqu adilun wa shabun nasha'a fi ta'ati wa mu'allaqun bil masjidil muta'allaqu ومجبال ومجبال في الإله تواددا وعلى الهدى للحق لا يتفرق wa rajulun da atkul jimalu fitnatin wa aba wa qala inni li rabbi attaqi wa mutasaddiqun akhfa lil yamini ata'ahu hatta shimala bima ata tatahaffaku wa baqa khaliyan zakiran li ilahihi fadumu'uhu min hashiyatin tatadaffaku wato ya sa waɗannan gaba ɗaya guda bakwai ɗin da aka faɗa a cikin hadisi da sai ya rera baiti ya sa su in ka haddace baitin to ka haddace su kenan gaba ɗaya in gane ko to sai tambaya ta biyu da za mu amsa wani ne ɗan uwansa ya tsinci kai cikin wani eh, hali na tsotsayi ya bige wani yana tuka buta sai bige wani mutum musulmi ya kashe shi kisa na kuskure ko ya kashe shi kisa ta kuskure to yana shirye-shiryen zai yi kafara to amma shi ma bai da lafiya sakamakon aktan din shi ma ya ji rauni sosai ya samu rashin lafiya to sai ya jira ya warke tukuna sannan sai ya fara kafara to sanda ya warke ya samu lafiyan da zai iya yin kafarar kuma sai ya zama bai wuce sauran sati biyu zuwa uku a shiga ramadana ba sai ga ko ya fara dole zai yanke kuma ya shiga watan ramadan ya ga bari ya jinkirta bayan ya yi azumin ramadana in ya so sai dawo ya azumin kafara mun ne ko to sai kuma dab da azumi ana gobe za a fara azumi sai kare wani aksan din a ƙarshe wannan aksan din ya sanadiyar wannan aksan ya sanadiyar rayuwarsa ya rasu to shine ɗan uwansa suke tambaya ya za su yi da kafarar da ake bin shi mun ne ko so wato asalin kafara jama'an musulmi dai wajibi ne Allah ta'ala ce wa ma kana li nafsin ko wa ma kana li mu'minin ay yaqtul mu'minan وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ نعم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير naqabatin mu'minatin wadiyatun مسلمة نعم ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نعم وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما wannan aya ita ce asali cikin diya kuma ayar ta kasa wato ita ce asali cikin kafara ma da diya ka'ida dai a musulunci duk wanda ya kashe wani da gangan sai a kashe shi amma in kisa na kuskure ne to Allah ya tsora ma wanda ya kisan kuskuren abu biyu abu na farko zai yi kafara kafara nan an kasa ta biyu asali zai yanta baiwa ce baiwa a lokacin bayi baiwa aka ce ya yanta sai in bai samu ba sannan aka ce kafara ta hanyar azumi to amma yanzu a duniya ba wata baiwa wacce ta cika sharaɗi na ƙa'ida a musulunci bayi sun ƙare da daɗewa to ga wajibi ne sai a tsallako zaɓe na biyu shine yin azumi na wata biyu a jere gane ko yin azumi na wata biyu a jere shine zaɓi na biyu a lokacin da ba a samu zaɓin farko ba na 'yan baiwa. kuma za a yi shi ne a jere kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa amma in inda rashin lafiya zai gilma mutum ya fara kafara su ciwo sai ya haƙura in ya warke sai ya dasa ha kuma da zai fara kafara sai watan ramadana ya kama to sai ya dakatar da kafaran ya fara ramadan in ya gama sai ya dasa da kafara da mun gane ko so abu na biyu kuma da aka ɗora masa bayan kafara wacce a yanzu a zamanin nan ba mu da zaɓi kawai abin da ya rage mana na kafara shine yin azumi domin yanta bayi babu bayi yanzu a duniya su abu na biyu da aka ɗora masa shine diya diya kuma tana kan shi wanda ya kisan kuskure shi da 'yan uwansa su aka ɗora wa diya ɗin shi da danginsa a'ila so wannan bawan Allah wadda wannan tsautsayi ya afku da shi ya yi kisan kai kisa na kuskure zai yi kafara kuma bai da lafiya ya warke ciwo kuma ga azumin watan ramadan ya jinkirta ya azumin watan ramadan kuma shi ma ya kara akan ya rasu to malamai suna da maganganu guda biyu malaman fikihu in kun samu littafin al-mujmu sharhul muqaddam na al-imam an-nawawi ya kasa maganganun guda biyu na farko sune malaman da suka ce in har ya samu daman da zai iya yin kafara sai bai bai jinkirta yace sai wani lokaci zai fara suka ce to dole danginsa su biya masa su biya masa wannan azumin kafara mun gane ko wasu kuma suka ce ko da ya samu lokacin da zai yi kafara bai yi ba yana ya jinkirta sai lokaci kaza kafin lokaci kazan ya rasu to na al'amarin shi na wajen Allah sai an nima masa gafaran Allah amma ba za ku rama masa ba hujjar da waɗancan suke kafawa na cewa za ku rama masa shine man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyu suka ce to ai wannan hadisin yana magana ne kan azumin alwashi azumin bakanci da aka zancen da ya fi inganci mutumin da ya rasu bai yi azumin kafara da ya hau kansa ba sakamakon kisan kuskure ko da ya yi jinkiri da gangan bai fara azumin da wuri ba har ya rasu to yan uwan shi ba za su rama masa ba kawai gafaran Allah za a neman masa al'amarinsa na wajen Allah mun gane ko amma dukkan malamai gaba ɗaya sun yi ijima'i akan cewa in ya kashe wani kisa na kuskure kan ya fara kafara sai ya rasu ba tare da sakaci ba ma'ana ya kashe wani yau gobe jibi shi ma sai ya rasu kaga bai ma samu damar lokacin da zai fara mai ka fara ba to wannan ijma'an duk malamai sun yi ijma'i akan cewa ba komi kuma ana sa ran Allah ya yafe masa wannan kafarar to amma abin da ya rage ita ce diya wanda galibi ko mutanen mu ba sa magana akan ta duk wanda ya kashe wani kisan kuskure to bayan fara kuma za a biya diya za a biya iyalan wanda aka rasa za a biya su diya mun gane ko sai dai in sun yafe to diyar nan kuma mutuwan shi wanda ya kisan ba zai dauke diyar ba shi direban da ya taka wani da kuskure ya rasu to ba zai dauke diyar ba da aka danginsa ‘yan uwa wajibi ne su haɗu su yi kuɗi-kuɗi a biya dangin wanda aka yi masa kisa diyar ɗan uwansu da aka kashe masu ana biyan diya ne a kisa na kuskure mun gane ko wasu malamai kamar shek Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta masa yana kallon ma abin da ya fi mutane su rage ko masu su daina yafe diya din domin yawan yafiyan diyar da ba a biyan diya gaba daya wadda aka kashe masa dan uwa da kuskure sai ce ya yafe to yana kallon wannan yana cin karo da manufan shari'a domin wasu suna ganganci suna ta ganganci don ganin cewa ai ka kashe wani ma ba wani abu da za a dora maka mun ga ne ko Allah ta'ala ya datar da mu wata bagira da nake so in dan ƙara fashin baki akan ta akwai kisan da direbobi za su yi ma'ana akwai lokacin da zaka bige wani amma ba laifin ka bane direba laifin shi wanda ka taka an gane kana tafiya akan hanyanka ba overspeed kake yi kana mugun gudu ba ba ka zo overtaking ne ba kai kana kan ka'ida akan ka cikin tafiya ta al'ada ba kai aune ba kawai kaga ya faɗo maka ya zanto ba yadda suka iya ka bige shi sai ya rasu to nan wurin ba za ka biya diya ba kuma ba za ka yi kafara ba domin ba kai kashe shi ba mun gane ko kana tafiya akan hanyanka ba mugun gudu kake ba ba obatakin kajiri ba kai kana tafiya a kan tsari kawai sai dai kaji mutum ya afko maka to a wanda lokacin in kai ne ka mutu to ya gashi ya kashe kake da kuskure mun gane ko amma in har ya rasu kai kana nan da rai kuma ya faɗo maka ne to ba za ka yi kafara ba kuma ba za ka biya diya ba za dai ka je jana'iza ka yi ta'aziyya mun gane ko haka fatawar muhammad salih bin al-usaimin akan haka yi ta gino allah ya gafarta masa da sauran manyan malamai allah ta'ala ya datar da mu to yana haka da wa alaikum assalam rahmatullah na'am eh sai Allah ya sa kai ya sai ka mota ko ba ba ka taɓa shi ba kai sai ka faɗi sai ka je sai ka mutu eh, to in shi ne ya faɗo maka kai kuma ganin ka kauce masa sai ka je ka faɗi a ƙarshe ka rasu to ya ga wannan shi kenan kayan rasuwa ne ba wani wanda yake da alhakinka ma'ana shi wancan ba shi ne ya maka ba kai ne da kan ka zo kawar da motar ka karasu an gane da ka kashe kanka kisa na kuskure ke ba kisa na kaskanci balle a ce ka cancanci hukumar Allah Allah ta'ala ya datar da ba jama'a ka bai dauka da alarama ya karanta in ba ku manta ba a jiya muna magana ne dangane da kira da ubangiji madaukakin sarki ya yi ga dukkan waɗanda suka yi imani imanin nan kuma ba mu al'umman musulmi mu kaɗai ba hatta yahudawa da ba su shiga musulunci ba hatta yahudawan da sun shiga musulunci amma ba su rike musuluncin gaba ɗaya ba da mu al'umman musulmi da muke cikin musulunci amma muna masa rukun sakainin kashi ba ma rike shi da ƙarfi gaba ɗayansa muna riko da wani bangare muna barin wani bangare dukkan mu ubangiji ta'ala ya kiranye mu yace in za mu musulunci mu yi gaba ɗaya su kuma yahudawan da suka yi imani da annabawan baya amma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su ma ana kiransu su yi imani da shi mun gane ko mu kuma da muka riga muka yi imani ana kiran mu da mu kwaikwaye shi mu rike shari'a ta gaba daya kar mu dauki wani bangare mu kyale wani bangare hmm. to ga wannan kiran farko da Allah ta'ala ya fara mana kenan kira ta biyu Allah ta'ala ya ce kar mu bi matakai ko hanyoyi ko taktis na shaidan mu kokari mu kauce ma hanyoyin shaidan kar mu yadda shaidan ya jabu mu musaba masa shine wala tattabi'u khutuwati shaitan to waɗannan abubuwa guda biyu na farko umarni ne Allah yayi cewa a rungumi addinin sa gaba daya na biyu hani ne Allah yayi kar a yarda abu na ɗan kar a jakata tasa a sabawa Allah to amma ganin mutane da yawa abinda Allah ta'ala ya sa su su yi ba sa yi abinda Allah ya hana su ba sa hannuwa sai ubangiji ta'ala ya ce da su sai ubangiji ta'ala ya kiranyi mutane ya ce to wai su mutane da suke kauce ma umarni na suke afka ma abinda na hana su me suke jira shin ba za su bi umarni na ba ba za su gudun ma hanyoyin shaidan ba suna jira har sai sun mutu an tashi alkiyama sannan a lokacin za su ruki a dawo da su duniya domin su cika umarni na su nisanci hanina mun ne ko kaga wannan ita ce matashiyar zancen waye a jiya ayon da ma karanta a baya in ba manta ba to ga wasu maganganu kuma in ce ga fassara mai muhimmanci ga bayanai karkashin waɗannan ayoyi da babban malami al'imamu sa'adi a cikin tafsirinsa taysirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan na babban malami a sheikh abdurrahman bin nasir bin abdullah a saadi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa yace wa hada wato lokacin da Allah ya yace hal runa illa an kuma Allah fi dhulalin min al-ghamam shine sai ce wa hadha fihi min alwa'id ash-shadid wa tahdid ma tanahali'u lahu wannan aya da Alarama ya karanta ta a farkon karatu cewa mutane ba za su ba Allah ba suna jiran sai mutuwa ta zo masu? mutane ba za su gudun ma sharrin shedan ba yana dana masa tarko suna takawa da gangan mutane ba za su nisanci hanyoyin shedan ba suna jira sai ran da mutuwarsu ta zo har aka zo matakin yin hisabi a lokacin ne za su farga su ga e ya cancanta su ba Allah e ya cancanta su gudun ma hanyoyin shedan to wannan tsawar da Allah ta'ala yayi a cikin wannan ayar shine wannan babban malami al-Imam ya yace wa hadha fihi min al-wa'id ash kunga cikin wannan ayar akwai ban tsoro mai tsanani wata hadidi akwai tsorataswa mata na khali'u lakum ba. wanda tsoron da ya dace Allah ta'ala ya ta bayinsa ne ya tsorata su ya nuna masu kubini tun yau tun yanzu da kuke da dama kafin ranar alkiyama lokacin da damar za ta ce ba mun gane ko to irin wannan kuwa razanaswa daga ubangijinmu ya kamata ya girgiza zukatan tambayi. ya ƙulu ta'ala Allah yana cewa hal yantaziru sa'una fil fasadi yanzu wanda suke yin aiki suke zurfafawa cikin ɓarna, suna jira ne almuttabi'una li khutuwati shaytan masu bin hanyoyin shaytan annabiduna li amrillah masu watsi da umarnin Allah suna jira ne ba za su yadda su fi umarnin Allah ba illa yawmil jaza sai an kai ga ranar sakamako bil a a'mali lokacin da za a kan yawa bayi da ayyukansu alladhi qad khushiya min al ahwali wash shada'id in an tsinci kai a halaye na wahala da tsanani wal fada'i aka tsinci kai a halaye na kurkici ma yuqalliqilu qulubadh zalimin halin da zai girgiza zakatan azzalimai ويشق به الجزاء السيء على المفسدين a ranar da za a tabbatar da mummunan sakamako ga mabarnata masu laifi mujirmai wa zalika anna Allah ta'ala yatwi samawati wal ard domin ko a rango ba alkiyama Allah zai naɗe sammai zai naɗe ƙasai gaba ɗaya. za a nade ƙasa, za a nade duwatsu za a nade sammai gaba ɗaya. Watan tansurul kawakib hatta taurari dukkansu gaba ɗaya za a tattara su wuri ɗaya Wata takawwaru shamsu wal za a gisar da za a kisfar da rana da wata za a tafiyar da hasken su wa mala'ikatul kiram a ran gobe alkiyama za a saukar za a zo da mala'iku masu girma waɗannan mala'ikun fa tukhita bil khala'iq za su kewaye halittu gaba ɗaya za su kewaye mu mutane da aljannu mu sahunmu ne a tsakiya sai sahun aljannu zai kewaye mu sannan sai sahun mala'iku za su kewaye aljannu wasu mala'ikun za su ƙara kewaye su wasu mala'ikun za su kewaye su har sai an samu sahu bakwai na mala'iku kewaye da sahu biyu na mutane da aljannu Allah ya tsare wa yanzu lulbari to a lokacin nan sai Allah ta'ala ya sauko fi dulalin min al-kamam sai sako cikin inuwan girgije me zai sa Allah ya sako li yafsila baina ibadihi bil qada bil qada ila Allah ta'ala zai zo ne domin yayi hukunci tsakanin bayinsa hukunci na adalci ba zai zalunci kowa komai ba a lokacin fatuza al mawazin za a ija sikeli ma'auni ma'aunin aiki wato ma'aunin auna ayyukan bayi watan shiru dawawin a lokacin za a baje fayil ɗin kowa duk abin da za yi an rubuta wa rusulu na ladaihim yaktubun duk akwai mala'iku masu rubuta abin da muke faɗa da abin da muke aikatawa to kowa za a buɗe fayil ɗinsa a lokacin wata biyar da wujuhu ahli sa'ada sakun mutanen kirki bayan Allah na gari masu addini a lokacin fusakunsu za ta yi haske wata su wadda wujuhu ahli shaƙawa. amma 'yan wuta mutanen banza su kuma fuskarsu yadda kasan an baɗa masu bala za ta yi baƙi yau mata su wadda wujuhun yau biyar da yau mata biyar wata Allah ya ce a wannan ranar wasu fusaku za su yi haske waɗansu fusakun kuma za su yi baƙi su yi duhu fusakun mutanen kirki za su yi haske fusakun mutanen banza cikin maza ko mata za su yi duhu Allah maɗaukakin sarki ya tsare wa yumayyizu ahlul khairi min ahali sharri a ranar za a tantance tsakanin mutanen kirki da suka ba Allah da mutanen banza da ba su ba Allah ba wa kullun yujaza bi a rango ba alkiyama kowa za a sa kanya masa da aikinsa in aikin alkhairi kai za a ga alkhairi in aikin sharri kai kuma za a ga sharri mun gane ko fa kunalika ya azzu zalimu ala yadayhi to anan ne duk wani azalimi wanda ya zalunci Allah ya zalunci annabin Allah ya zalunci addinin musulunci ya zalunci kansa a ranar zai ce yatsansa mun gane ko ranar za a ga cizon yatsa wadda alama ce ta takaici azalimi zai ce zai yatsansa kamar da Allah ta'ala ya faɗa gane ko idza alima haqiqata ma huwa alayhi azalimi zai ce zai yatsa ne in ya san haqiqanin al'amarin sa an ba shi littafin sa a hannun hagu alaman cewa zai zama dan hagu zai tafi wuta. to a lokacin zai yi takeici zai ce zai yatsa mun gane ko yau mai dhalimu يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يوم يعض الظالم على يديه ranan azzalimai za su ciji hannayensu za su yi takaici za su yi dana shina za su yi nadama za su yi regretin shi ne yau mai azub zalimu ala ya gaji ya kulu za ka cimma azzalimi mujirimi fasiki mutumin banza ba a damu da sallah ba ba a damu da addini ba sai sharholiya za ka cimma yana ya wailata ya kai cuna yana ta kai ci ittakhattu ma'ar rasuli sabila zai rika cewa ina ma da ya tsaya kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama mutumin kirki bawan Allah ustazu mai kama kai mai addini har an gobe alkiyama zai rika nadama ittakhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila za a ga yana kaici, yana ina ma da a ce bai ɗauki wani a matsayin abokin shi ba galibi abokai su suke hallaka abokai shi yasa anil mar'i la tas'al wasal an qarini ko show me your friend i will tell you who you are in ka nuna man abokinka sai in faɗa maka kai waye domin ai akwai influencing aboki na iya yana iya kumbinsan aboki kan wani aiki na sharri sai kakai kakkai aboki sai da mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih bukhari yace la tusafib illa mu'minan ka yadda kai abokantaka ko kawanta sai da mutumin kirki kuma aboki zai iya hallaka ka kaga yadda aboki zai ci yatsa yana nadama ya wailata laitani lam attakhis fulanan qalila laƙada a balla ne an zikiri wannan abokin nawa ya halaka ne ya ɓatar da ni daga bin hanyar Allah ba a da izja'ani bayan ku ga hanyar Allah ta zo man balo-balo ware waje an nuna man a masallacin anguwanmu amma aboki na bi naki na koyi shaye-shaye aboki na bi naki na koyi sace-sace karka yadda ka yi ka abokai da mutanen banza mun gane ko iyaye a kula da yara ka lura wane ne abokin ɗanka domin addu'al balidi ilal jalidi sari'atu yaro ɗaya na banza sai ya ɓata abokai goma na kirki duk sai ya ɓata su sai ga abokin kirki kwara ɗaya yana da wahala ya kwambinsin yaron banza saboda shi yaron banza shaidan na fiya shi to shi yasa sai ka tsare ka rika lura su wanene ne abokan 'ya'yanka Allah ta'ala ya tsare mu to da Allah ta'ala Allah rama a maimaita mana fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم wato a nan wurin akwai wata latifa ilmiya aqdiyya ko wata matsala ta aƙida, wadda bai dace mu ce ba bayani a kanta ba da Allah ta'ala ce hal nuna illa an ya'tiyahumullahu shin su fasikancan wadda ba ta bin Allah sai shaidan suke bi me suke jira suna jiran sai ran da Allah ya zo to lafazin illa an ya'tiyakumullahu laf al-ityanu da aka danganta ga Allah ko da Allah ya danganta wa kansa an gane ko to aqida ta ahlus sunnati wal jawa'a suna tabbatarwa Allah duk abin da ya wa kansa ba tare da sun siffanta haka din ba kuma ba tare da sun yi watsi da abin da Allah ta'ala ya danganta ga kansa ba ahlu sunnati wal jama'a suna dangantawa Allah duk abin da annabinsa ya danganta masa ba tare da sun yi watsi da ma'anar abin da Allah ya danganta ma'aikin Allah ya danganta Allah ba ba tare da kuma sun siffanta haka din ba in aka ce Allah ya daidaita akan al'arishi, kina Allah ya dangantawa kansa a liskiwa daidaito sai ce to Allah ya daidaita a kan arshi sai a ce to kamar wani irin daidaito sai ce ba mu sani ba domin da zarar suka siffanta daidaitan to sun zanto almushabbiha an gane in kuma suka fassara alistiwa da yace arrahmanu alal arshistawa sai suka bashi wani fassara banda istiwa in banda daidaitan suka ɗauko wani fassara na daban suka bashi kamar ce arrahmanu ila wato arrahmanu ala al'arshi istawa sai sai ai arrahmanu istawla ala al'arshi su fassara istawa da istawla to sun yi watsi da hakikanin ma'anar nasar sun zama mu'tila kenan mun gane ko sun zama mu'attila sun zama mu'attila to a ahlus sunnati wal jama'a su ba mu'attila bane wanda ba sa ija nassi a yanda zo. sannan su ba mu shabbiha ba ne masu kamanta Allah da waɗansu halittu mun gane ko ƙida ta ahlus sunnati wal jamaa ce to amma al-imam saboda adalci ta magana ta eh, adalci ta ilimi ya kawo maganganun bangarori guda uku da na ahlus sunna da kuma maganganun al da su al da an gane a gurguje bayan ya ce hal runa illa ayyati yakumullah sai al'imamu tsabari a cikin wannan tafsiri nasa sai ce faƙala ba a wasu malamai sun ce a nan wurin zai kawo maganar ahalus sunnati wal jama'a la sifata li zalika ghayra allazi wasafa bihi nafsuhu subhanahu wa ta'ala ba wata sifa da za ka gano a nan in ba sifar da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da ita ba min al kamar da Allah ya nuna zai zo tunda ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ashe Allah ya siffanta kansa da sifatan almaje na zuwa to sai ka fassara in ka ce wa dukkatul ardu dakkan dakka waje a rabbuka to sai ka tabbatar wa Allah da almaje zuwa tunda ya ce waje a rabbuka yake ce ka zai zo in wani ya tambaye ka ce wani irin zuwa irin yanda ni ma nukan je wani wuri sai ka ce a'a Allah ya fi ƙarfin haka muna da yaƙini zuwan Allah bai yi iri ɗaya da zuwan kowace irin halitta ba saboda ka'idar nesa ka mislihi shay'un an gane amma ba za mu ki fassara waja'a mu ce ya zo ba galibi ƙyan bid'a cikin al in ka ce wace sai ce waja'a rabbuka sai su fassara ce waja'a rabbika lafazin amuru din nan ba baya cikin Alƙurani. to amma sai su kago sai su kara saboda wai su ba sa son su danganta wa Allah almaje an gane to sai su watsi da zahirin nassa to ahlus sunna ba sa haka suna tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kan shi na zuwa amma zuwan yayi kama da zuwan wata halitta ahlus sunna sai ce a'a bai yi kama ba in aka ce to ku sukwanta mana zuwa sai ce a'a ba mu san irin zuwan ba sai zuwa irin zuwan da ya dace da shi an gane zuwan da ya dace da shi sai su shiru kawai saboda da zarar sun siffanta nan ko sun zama mai mushabbiha al-mushabbiha da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da wal itiyan kaga anan Allah ya siffanta kanshi da zuwa wan nuzul haka sauka ma Allah yakan siffanta kanshi da sauka ko annabinsa ya siffanta shi a ce yanzu na tabaraka wata alaka bai da yake cikin muwatta malik ubangijinmu yana sauka mai girma da ɗaukaka duk ƙarshen dare sai ce ina mai roƙo mai wata buƙata ya tambaye ni in biya masa bukatarsa ina mai wata damuwa ya roƙe ni in kare shi in yaye masa damuwarsa ma'aikin Allah ya ce wannan sakkowar da Allah yake wa zalika fi kulle lalata kowane dare yana yi to sai wasu cikin yan bida'a sai suka ce to ƙarshen wani daren domin ƙarshen daren najeriya ba shine ƙarshen daren saudiya ba ƙarshen daren saudiya ba shine ƙarshen daren china ba to kowace ƙasa yana mata irin nata saukan ne kun gane ɗan bida'a ko Shi ne babban malami shekul islam ibnu taimiyya tafsiri ne muke in bai ta haka ba kun ga ga littafin shi na sharufu hadithin nuzul sharuku hadithin nuzul na shekul islam ibnu taimiyya duk ɗalibin ilimi ne nemi wannan littafin ku je ku cimma tun karni na bakwai tun karni na bakwai yau kuma muna kusan karni na goma sha biyar kusan shekara nawa kenan a'a muna karni na sha biyar a yanzu to shi tun karni na bakwai ya rasu an gane tun karni na bakwai kaga misali alal akalla ana neman ana neman karni takwas kusan shekara ɗari takwas da suka wuce baya to amma ka je ka cimma yadda yake warware sirrin agogo wannan agogo da ake ɗaurawa ka je ka cimma yadda ibn taimiyya ke bayanin sa anan da yadda ya raddi ga ƙungiyoyin bida'a, masu kore ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa masu kore ma annata Allah abinda manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa an gane saukan Allah ya ta bamban da saukan ɗan adam abinda ya kawo wannan tambaya ta ka ta bid'a cewa Allah yana saukowa a kowane dare sai ka ce wai to a ƙarshen daren wata ƙasar to wannan tambayar bid'a ce saboda kai ka kamanta saukan Allah da saukan halitta shi saukan halitta ne in ya sauko a nan to ba shi a can an gane to da ka ta kai ka zuwa ga kaɗi furin bida'a shi yasa sai kai irin wannan tambayar amma an ce Allah na saukowa ƙarshen kowane dare to ahalus suna sai ce eh da gaske Allah yana saukowa saukowa da ta dace da shi subhanahu ta'ala ba mu san irin saukowan ba amma muna da yaƙi ne saukowar ta sha bamban da saukowar dukkan wata abin halitta saboda shi Allah ne saka mislihi shay'un amma in kana son da ka sha karatu sosai da sosai kai ɗalibin ilimi ka je ka nima wannan littafin ɗalibin ilimi ɗan uwana sharhu hadithin nuzul na al ibn Taimiyya. malam abdul barri ma mai littafin mai littafin malam mai littafin tamhid lima fil muwatta min ma'ani wal athar shi ma yana da littafi sharh hadisin nuzul misala karama aka bata kai bai kai wannan ba mun gane ko Allah ta'ala ya datar da mu sai ce wa ghairu ja'idin takallufu la qawli fi dhalika li ahadin illa bi khabarin min Allah jalla jalaluhu bai halatta ba Allah ya faɗi kaza ya dangantawa kansa ya ce yana da hannu ko ya ce yana zuwa waje a rabbuka mun gane ko hal yanzuruna illa an maku ya tabbatarwa kansa da kalman al to bai halatta ga wani ba ya yi mummunan tawili ya murda fassararsa sai in ya samu aya alkur'ani aunin rasulin mursalin ko kuma yana da hadisi ingantacce daga annabin da aka aiko sallallahu alaihi wa alihi mun gane ko أما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا أما كجي كان تاويل وننسي كان كوتد شيء دغ معنسا wannan bai halasta ba sai in kana da dalili daga Allah ko annabin Allah to haka magana ta farko kenan wadda al-Imam ya amfata wacce ita ce aƙida ta Ahlus Jamaa kuma a kanta imam tsabar yake ita rinjayar amma saboda adalci na karatu sai ce wa qala akharuna amma kuma akwai wasu malaman da suka ce itiyanuhu azza wa jalla nadhiru ma yuqraku min maji'il ja'i min mawdi'in ila mawdi'in wa intiqalihi min makanin ila makanin kaji al-mushabbiha suka ce ai in Allah ya ce zai zo wajen a rabbuka kawai sai ka kaddara zai zo irin zowan da dan adam ko zowan da wata halitta take yi yanda ta zo daga can zuwa can daga can zuwa can to aga wannan ai tasbihi ne an kamanta Allah da wani abu kenan wannan akida ce ta suwa al-mushabbiha al sunnati wal jamaa sam sam sam ba al-mushabbiha bane su da Allah mun gano wannan da kyau to sai kawo ra'ayi na uku yace wa qala akharuna wasu malaman kuma suka ce da Allah ya ce illa ayya ay ya'tiyakum Allah ku ya'ti bihi abin nufi hal yanzuruna illa ayya ay ya'tiyakum amrul lahi sai suka saka lafazin amrul lahi shi Allah bai ce hal yanzuruna illa ay ya'tiyakum amrul lahi ba kawai ya ce hal yanzuruna illa ay ya'tiyakum Allah to sun suka tsakanin hum da Allah sai suka sa amru an gane to haka wannan almu'attila kenan su suke da irin wannan aqida ina fatan mun gane amma ahlus sunnati wal jama'a sam ba ba akan wannan aqida suke ba ina fatan mun gane alhamdulillah al-imam at-tabari sai ya rinjayar da wannan zancen na farko wadda kuma shine aqida ta ahlus sunnati wal jama'a aqidan nan ta mai risala wadda zaka ji Abu Zaid al-Qayrawani a muƙaddimar risala shi ita ce ya tabbatar aqida ta ahlus sunnati wal jamaa to ga wannan babban malami al-imam sa'adi babban malamin aqida ne shi kam ya dauki lokaci yayi bayani filla filla kan wannan matashiya ga abin da yake in karanto mana a gurguje sai yace wa hadhihi al-aya kun ga wannan ayar na fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an sai ce to ita wannan ayar wa ma ashbahuha da ita da makamantanta irin su waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da ire-iren su mun gane ko sai ce dalilun limaskabi ahlus sunnati wal jama'a wannan aya inji al-imam a cikin tafsirus sa'adi yace dalili ne ga aqidar ahlus sunnati wal jama'a al-musbitina lis-sifat ikhtiyariyah wanda suke tabbatarwa Allah sifatul ikhtiyariya na faɗa mana a ilimin aqida akwai abin da ake kira ake kira wato as-sifat az-zatiyya akwai kuma as-sifat al-ikhtiyariya ko kuma kace as-sifatul fi'liya duk ɗaya ne malama aqida sukan ce as-sifatul fi'liya ko kuma as-sifatul ikhtiyariya mun gane in an ce as-sifatul zatiyya su ne siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin alƙur'ani ko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar wa Allah a cikin hadithi, amma siffofi na dindindin ba san da za su rabu da Allah kamar rayuwa Allah rayayye ne akwai sanda za a ce ba rayayye ne ba to ashe sifar rayuwa sifa ce ta dindindin ga Allah wadda ya tabbatar wa kansa annabinsa ya tabbatar masa da Allah mun fahimci wannan da kyau haka sifa ta misali sifa ta ilimi akwai sanda za a ce Allah ba mai ilimi ne ba kakkinan kaga ta zama a sifat a zatiyya sifa ta dindindin ga Allah ina fatan mun gane da kyau sifa ta dindindin ga Allah to kuma akwai a sifatul ikhtiyariya ko kace a sifatul su sune sifar da Allah ta'ala yakan siffantu da su wani lokaci misali kaman zuwa din kaga ai ba ko lokaci ne Allah ke halin zuwan ba mun gane kamar siffan sauka da ya yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kaga ba ko lokaci ne ka siffantu da wannan ba to ake kira as-sifatul fi'liya ko kace as-sifatul ikhtiyariya mun gane ko duka su biyun ko as-sifatul zatiya ko as-sifatul ikhtiyariya gabaki ɗayansu kuma akan samu asifatul manƙula da kuma asifatul ma'akula asifatul manƙula su ne siffofin da aka roto hadisai a kansu ko ayoyi a kansu cewa tabbas siffar Allah ce to sannan sai siffar da alƙur'ani ya tabbata hadisai ma a wato hankali ma ya tabbatar kamar ilimi a hankalta ma an tabbatar da cewa Allah na da ilimi ina fatan mun gane ɗaliban ilimi ku samu littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra alfatuwal hamawiyyatul kubra na shekul islam Ibn taimiyya kun gan shi nan babban littafi ne kun gan shi akan aƙida kaiwa matuƙa ne alfatuwal hamawiyyatul kubra domin sanin irin na waɗannan matsaloli ilimi ne mai zaman kansa da ya kamata ka nemi malaman aƙida su karantar da kai aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a da Allah mun fahimci wannan da kyau to jama'an musulmi babban malami al'imamu sa'adi ya yi bayanai na ilimi wadda bai dace a ce matsallaki wannan gabar ba makaranto bayanansa ba amma ga shi an ce ma lokaci ya yi lokaci ya yi ko mota ce ka taka birki lokaci ɗaya sai ka faɗi ko da zai a ce saura minti kaza a lokaci ya yi kawai ka abin nan a rika faɗin lokaci kaza ne sai a rika cin burki a hankali a hankali har aje boston ita <laughs> ba a cewa za a yi lokaci ya yi kawai kaban abin nan ba <laughs> yawwa Allah ta'ala ya taimake mu to tun da an nuna mana lokaci sai mu dakata a nan amma Allah ta'ala ya kai mu gobe wanda yake da ma wannan tafsirin taysirul karim rahman fi tafsiri kalamil mannan na al-imam sa'adi to sai zo da wannan littafin domin za mu yi shi bayanai ne kan aƙidar musulunci ƙarƙashin wancan aya da alarama ya karanta mana gabar hal yanzuruna illa an kuma Allah to lafazin kuma Allah din to akwai matsala ta ƙida wacce bai dace a wuce ba a ambaci aƙida ta alu sunnati wal jamaa yadda take ba domin in ka je gaban Allah ba aqida sunan ka sori Allah aƙida malam shine komi da yanzu wani zai rubuta maka a samu wani mawadaci ko kuma wani zai maka kyauta sai ya rubuta maka na one sai ya sa zairo uku in ya sa one sai ya kwama sai ya sa zairo uku ya kwama sai ya ƙara zairo uku sai ya sa full stop in ka je da shi wajen kashi a abinci nawa zai baka na? million 1 to da za a cire ziran ƙarshe an gane sai a dawo da kwamadin bayan ɗayan zira. nawa zai baka za a baka dubu ɗari ko in ka ƙara cire zero ma sun za a ƙara baka wani abu ne ko yaya to amma ka ƙaddara ga zero guda da ɗin a rubuce amma babu wancan farko sai aka cire wancan farko aka bar tarin zero kawai aka baka cek da tarin zero in ka kaiwa kashiya nawa zai baka na wallahi aqida ita ce wannan zero din farko bai wuce sallah ba azumi zakka duk ayyukan da zaka yi tarin ziro kake zan rubuta in Allah ya sa aka rabe su da one ko two an gane ko wani number to sai su zama kuɗi amma kana cire wannan wan ɗin farko ɗin to Allah ba za a ba komai ba in ka je lahira da sallah da azumi da zakka da bin uwa da bin uba ba aqida to ka je banci da tarin zero ba wa a na ba ka wani abu to shi yasa duk abin da ya shafi aqida ba sakaci da shi ne ake yi an gane ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya mana A ana ya kamata mu dakata sai in Allah ya hada fusa kuma zuwa gobe kare da muka faɗa kafin mu tsaya ana ci gaba da tattara gudunmuwan marayu kamar yadda dai muke kira don Allah a ci gaba da taimakawa a jiya kun san mun kwana da dubu talatin da biyu da ɗari hudu da saba'in so a yau kuma a karatunmu da muka yi na safe tafsirin asubahi muka samu dubu biyar da ɗari shida da hamsin yanzu kuma da yamman nan muka samu dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da sittin da biyar in ka haɗa total ɗin kuɗin zuwa yanzu marayu na da dubu arba'in da hudu da ɗari uku da hamsin da biyar su muna fatan yan uwa su gaba da taimakawa saboda Allah a taimaka sosai a samu sa dubu goma dubu ashirin in Allah ya baka da yawa ka sa da yawa sai karo maka da yawa mun gane ko kakkai ma Allah koro alladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawama ba da gudunmuwa saboda Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka wannan gari na kuntuwa Allah Allah ya sa masa albarka don manyan garin nan Allah maɗaukakin sarki ya masu jagoranci sarkin makka muna addu'a ta musamman Allah ta'ala ya masa jagoranci bawan Allah da ya gina wannan masallaci karce ce ba ma masallaci kaɗai ba har ya haɗa da gidan baƙi da shaguna ma gaban masallacin Alhaji Umar Mutsallim ya Allah ta'ala ka ƙara masa arziki ka ƙara masa lafiya ka shirya zuriyarsa ka yafe kurakuransa ka dora shi akan duk abin da yake daidai da ta ci gaba da taimakon addini ka saka masa da alheri kan wannan gagarumin aiki da duk masu taimakon addini a wannan gari Allah ka taimaka musu duk masu taimakon addini masu taimakon program irin wannan na tafsiri da makamantansu Allah ka saka masa da alheri Allah ka taimake su yan kasuwa cikinmu Allah ta'ala ka sa albarka a kasuwancinsu masu aikin gwamnati cikinmu nan Allah ta'ala ka sa albarka a aikin gwamnatinsu Allah ka raba wannan gari da duk fitintunin zamani na kidnapping da sauran abubuwa na insecurity Allah ka zaunar da mu lafiya karfa asirin mu duniya da lahira masan aure cikin samari Allah ka ba masu albarka Allah ka shirya mana 'ya'yan da ka ba mu ka gafartawa dukkan iyayenmu malamai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu Allah ta'ala ka rahmta masu kai masu rahama rabana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin